muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa kobi wanda baya neman komi a gurin kowa cikin neman Allah da ya tsarkar da hawarsa ya ƙara da sokin mu a wannan masallaci mai albarka masallaci gari ma da tsaro a da ke nan masu fisuwa wadan dutse yi wa rasul wadan zare da kaduna tarihin najeriya don ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma wannan shine tafsirin tafsirinmu na hudu a wannan shekara kuma tafsirinmu na hudu a wannan sura mai albarka suratul mumtahana gabanin mu gaba da tafsirin akwai lamba da muka bayar shi shekara saboda waɗanda suke sauraron tafsirin daga nesa gidajen rediyo kafafen sadarwa sukan aiko da tambaya da haka wanda yake tsoron mu a gidajen rediyo ko tambaya ko karin bayani ko karin haske zai iya turo tambaya a wannan lamba 070 479. 2621 zan maimaita sufuli bakwai sufuli hudu bakwai bakwai tara biyu shida biyu ɗaya wani ita ce lambar tambaya da Allah da wanda ya samu wannan lambar kare ya kira in ma ka kira ba za ka samu ba in ma ka samu ba za ɗauka ba kawai kek za ka yi tambaya idan Allah ya samu sani za mu amsa sai ka amfana wani ma ya amfana insha Allah muna roƙon Allah ya taimake mu ya daura mu akan abin da yake so ya yi da shi ya gafarta mana zuban mu ya sa duka riyan aljanna ala rahmu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين إذ قالوا لقومهم إنا قراء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة الله أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ya yi mana bayani game da hatsarin ƙulla kyakkyawar alaƙa da zamantakewa ta amana tsakanin musulmi da kafi. Allah lokacin sarki ya nuna mana in ma ka yadda da kafiri kafiri bai yadda da kai ba in ma ka amince mai shi bai amince maka in ka taimake shi ba taimakon ka ba sai Allah ta'ala ya ba mu kyakkyawan abin musari game da annabawan da sun gabata musamman baban annabawa annabi Ibrahim alaihi salam Allah madaukakin sarki ce wa kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallafi na أي قد كانت لهم ya المؤمنون يا كنت ya مؤمنين a gare ku. ƙuduwatun salihatun abun koyi kyakkyawa fi Ibrahim game da annabi Ibrahim wallazi na ma'ahu minal mu'minina da waɗanda suke tare da shi cikin mu'minai in qalu liqaumihim lokacin da annabi Ibrahim da mutanensa suka ce ma mutanensu inna bura'u minkum lalle mun barranta ta mimma na min dunillah da duk abin da kuke bauta muwa wanda ba Allah ba mu musulmai ne ku kafirai za mu'amala da ku za zamantakewa da ku amma babu zumunci kud da kud ba sirri tsakanin musulmi da kafiri kafar na biku mun kafirce mu wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha kuma kiyayya da gaba ta fara tsakanin mu da ku abadan har ai tashi yaro hatta minu billahi wahdahu hatta kun imani da Allah shi kadai kun zai iya cewa da yi baki za ka ce mai zafi ne idan baka san tarihin musulunci ba idan ka san tarihin musulunci yadda kafirai suka galla zama mu'minai yadda kafirai suke cutar da musulmai to idan Allah ya ce ka yi kiyayya da ka ai ba laifi ba kiyayya da makiyi ba laifi ba ai kiyayya ga masoyi shi ne laifi amma mutum bai son ka dan menene za ka so shi Allah ta'ala ya ba mu labari yi

تتخذوا الأنابل من الغير قل نوروا وجوهكم إن الله عليم بذات الصدور Allah ta ce ha an tukulan ko ga kudan ku da kuka zo tafsirin nan da ku Allah ya ko da ku ai to shibbuna ku kuke son arna wala ya shibbuna ku ba sa son Allah ce ba ka son mu wanda zai mana bayanin suna son mu mai yadda duk wani yan kare yana cewa kasa dai al'umma dai magana bambanci Allah ya ce ku kuke son su su ne ba ka son wa nuna bil kitabi kulli kun yi imani da al alqur'ani duka wai za da kunkun kwaru amanna idan kuka suka haɗu da ku za su yi min imani ai muna tare tafiyar mu ta kafan mu ta ba matsala wai za addu alaikum al'anamina min al-ghayb amma da sun kebe sai da suna haka suna cin yaba kai a raina musulmin da suka zama saboda tsabar bakin ciki don mai musulmi zai zama musulmi don mai musulmi Allah zai ɗaukaka shi sai Allah ya ce mai Allah ya ce ga ya mutu ku mutu da bakin cikin ku in dai musulmi ne sai ya yi sama ba zai kasa ba insha Allah wannan ita ce ka'ida game da ku ta haka in ka zauna da wanda ba musulmi ba ka yi mu'amala da shi normal mu'amala amma in aminci yadda ɗari bisa ɗari wallahi tallahi karka yadda da shi kakiri ko ka ga ya ko hannu ko dungu ya ba domin da ka nan in ya tashi fafulewa zai sha wuya da ya haka ya fafule amma kan yi ne haka da ya tafka sai ya tsari haka waɗanda ba musulmi suke ba wanda shi ne kukanmu da ƴaƴan musulmi a yau ka ga yaro musulmi amma gaba dai bai san musulunci ba yana da musulunci ma ƙauyenci ne musulunci gidajenci ne to annabi ibrahim baban shi da ya tarar da yana kafirci ya ce a'a ni ba za yi wannan tafiyar da ni ba mutanen garin su gaba ɗaya ya ce ni ba za mu yi wannan tafiyar ba Shi ne kafar na nafi وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فوالنم أبين النبي إبراهيم شين الله يكلم كويش للين ميمنون براء من الكافرين فما في الله تعالى شيء إلا قول إبراهيم آه al'amarin annabi Ibrahim da iyayen shi waɗanda ba musulmi ba da al'ummar sa abu ɗaya ne Allah yake sarme koyi da shi shine da yake li abihi la astaghfiranna lak ya ce ma baban shi lalle zan nema maka gafara to anan kan Allah yake ba a nema ma kafiri gafara ko da ko kaga annabi Ibrahim ya neman ma baban shi gafara to Allah yake kai karka neman ma kafiri gafara a jiya mun yi wannan bayanin ko muka ce kafiri kala biyu akwai kafiri original kafiri akwai kuma kafirin da kai ka kafirta shi ina gurin Allah ba kafiri bane na ba da misali da irin zafin kai da muka taso muka tsar da junan mu a kasar Hausa dan dariƙa ce ma dan izala kafiri dan izala ya ce mu dan dariƙa kafiri duk wannan wasan kwaikwayo ne pdp ne da abc dukan su yan siyasa ne dukan su ko musulmai ne ba sa ce ma mutum kafiri wani kafiri ne sai ran da take da tabbas kafiri ne hujja da qur'ani da hadisi shi ma annabi ibrahim ranar da ya tabbatar da baban shi dan wuta ne falan ma ta bayyana lahu falamma ta ma ta bayyana da hulokin da annabi Ibrahim ya samu tabbacin annahu duhun lillahi baban shi makiyin Allah ne barwa aminu sai ya fito na fito da shi to kaga da shi annabi Ibrahim ya samu tabbas yana da yankini ta hanyar wahayi kai kuma ba ka da wannan yankinan. da aka duk musulmi sunan shi musulmi Allah in ya takanci karara kuma aka kafa mishi hujja aka gamfar da shi ya doge shike amma kai da izala baya maulidi ta ce bai san annabi dan darita yayi maulidi ta ce mai tafi duk za ku amsa ne a gaban Allah duk wanda ce mai kafi na rufe da Allah sai ka amsa kwai. kuna ga mu a aqidar duk musulmi sunan shi musulmi kafiri ba a neman mushi gafara wani irin kafiri original kafi. kuna ga sai Allah ya ce shi annabi ba ya neman ma baban shi gafara to ku kar ku neman ma iyayen ku gafara in sun mutu kafirai babanka ya mutu nan dariƙa ka ce Allah ta gafarta mu babana babanka ya mutu dan imala Allah ka gafarta ma babana sunan shi musulmi gowar rikita rikita haka ne gaban Allah sai a warware kuna tare da ni jama'a musulmi wani ita ce ka'ida qur'aniya amma idan kana da tabbas ka dan wuta ne to karka ce Allah ya gafarta mu duk wanda ya mutu kana da yakinin dan wuta ne karka neman mushi gafara amma duk mutumin da baka san ba shi a gaban Allah ba za ka roƙa mushi gafara kuna fahimtar wannan da kyau cikin shugabannin shiwa cikin manyan wane ne kafiri da George Bush George Bush musulmi ne ko kafiri haramun ne ci Allah ya zafarta wa George Bush saboda shi kafiri ne original amma musulmi duk sabon Allah shi in ya musa ci Allah ya zafarta mai ko da ko bella turji sunan shi musulmi a ka fita shi daga musulunci don ba gidan ba musulunci ba kasuwancin gidan ku bane ku sa wanda kuke so ku fito wanda so musulunci na Allah kuna tare da ni illa qawli Ibrahim li Abi Allah ya ce da Annabi Ibrahim ya ga baban shi kadai ne aka ce ba za ku yi koyi da shi ba da ya ce la astaghfiran laka mhm. malaman gaskiya suka ce karkashin nan kake gane cewa Annabi Muhammad ya fa Annabi Ibrahim ga shi annabi ibrahim aka ce biyu koyi da shi banda guri daya ko ba iko gaskiya ba shi annabi duk abin da annabi ya zo Allah ya ce duk abin da ya zo muku karba لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Allah ya ce laqad na lakum fi rasulillah hakika ya kasance gare ku game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasana abin liman duk wanda yake fatan ya da Allah salin alim wal yawmal akhirah kuma in aka je ya shiga aljanna wa zakara Allah kathira kuma ya ambaci Allah da yawa to duk abin da annabi ya kawo ku karba sai Allah bai ce abin da annabi ya kawo ku karba ban da kaza kamar ba ku gane annabi Ibrahim ba Allah ya ce mai koyi da shi ba an yi mana togaciya ko ba yi ba to amma nan Muhammad an ce an mana togaciya ko ce haka yi wa ma ata kuma rasulu wa ma ata kuma rasulu ba kulu wa ma عنه فانتهوا Allah ya ce wa ma kuma rasulu duk abin da annabi ya kawo ko ku zo ku karba shi yasa sahabban annabi Muhammad na rantse muku da Allah duk abin da annabi ya sai da sarwai daidai da zaman tagiya suke cewa in annabi ya zaman tagiya in ya guda uku na ƙarshe yana lankwasa su wannan babban ya ɗaura shi manuniya ya mikar kuma ya kaɗa wa aka kuma wasu faƙudu duk abin da annabi ya ku karɓa kuma duk duniya kaf babu wanda ake bin shi makauniyar biyayya ya annabi muhammad sai na abubakar in yi magana a wanda za ka aji sai na abar in yi magana ko da za su aji usman da aliyu da duk sahabban annabi kowa ya magana wata za a karba wata za a aji shi yasa imamu malik ya ce kowa ana karban magana shi ana ajiyewa sai nuna kamar annabi muhammad shi kadai ne mai gidanmu shi ne oganmu shi ne jagoranmu shi ne jagabanmu duk wani jabaye annabi shi ne ya gaba duk abin da aka ce annabi ya yi karfa kar ka yi kyama kar ka saba ma annabi yanzu nan za ka je wuta duk mai saba ma annabi dan wuta ne Allah ya ce a hir a ce annabi ya yi kusaba alaramma فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم Allah ta'ala ya ce falyahdari alladhina yukhalifuna an amri kashani jan kunne Allah yake yi ma waɗanda suke saba wa umarnin annabi falyahdari alladhina yukhalifuna an amri Allah ya ce an tusibahu fitnatu ko dai fitina same su a nan duniya au tusibahu azabun alim ko kuma ta azaba da rabi ta same su a lahira shi yasa ka kalli duk wanda yake saba ba annabi a duniya ba zai zo na lahira lafiya ba a lahira kuma sai ya shiga ta Allah ka tsare قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا النبي إبراهيم في الدعاء ربنا يا أبي عليك توكلنا قال لك مكتوبا wannan ita ce ka'idar musulmi shi musulmi ya dogara da Allah ne قال إبراهيم والذين معه من المؤمنين ربنا عليك وحدك توكلنا الله غريك كيك دي متدوغرا ففوضنا جميع أمورنا إليك دكنا الأمر مؤمنين صار عندك فين دكيدمو يا الله واعتمدنا عليك في إصلاح أمورنا الله من دوغرا غريك كي ذاك جارا من الأمر wa dafi ma ya buruna Allah kai kaɗai za ka iya cutar man za ka iya kautar man da abin da zai cutar da shi sa jama'a musulmi ku tsaya ku yi imani da Allah shi kadai duk wani bala'i da ya same ta Allah ya ga dama zai same ta. duk wata ɗaukaka da ta same ta, Allah kai ga dama za ta same ka duk wani koda kana ganin ya sa hannu sunan shi sababi kaddara tawaye shi yasa Allah yake duk abin da ya same ka mai kyau daga Allah ne ما أصابك من حسنة فمن الله نعم. وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ما يفتح الله للناس لا يفتح الله للناس من رحمة فلا مرسل لها نعم وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم الله تعالى يقول ما أصابك من حسنة فمن الله ده أبن يسميك من كيولة الله kada wani ya maka kuri kada wani ya maka barazana wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika in kaga abu mara kyau daga gare ka ne ma'ana kai ka saba ma Allah kai ne sababi sai Allah ya jarabce ka kuma ma ya yaftahi yi na nasi min rahmatin fala mumsika lah duk abin da Allah ya buɗe ma mutane na rahama wanda ya ya hana ya kamata a ƙara maka matsayi wani ya ce a ƙara maka Allah ne bai so a ƙara maka in Allah ya so a ƙara ƙara maka sai ya bingire ya faɗi ya mutu kai kuma ka yi gaba ajalin kita ya لكل ajalin kita ya الله ajalin kita Allah ta'ala ya ce, Likulli ajilin kita, ko mena da lokaci. In lokacin arzikin ka yi, ne za ka yi arziki. In lokaci ya yi, za ka yi arziki. Gab a fara azumin nan wani yaro ya yi fakin ya gaishe muka gaifa, sai ce ma da baka gane ni ba. in ce ban gane ka sai dariya na ce ban gane ka ba ya ce ni ne wani na ce ban gane ka ba ya ce ni ne wani ɗan jagoran almajirin nan makaho wani da muke zuwa gurinka ka ba mu faraka motar da ya hau numfashi take hmm. wallahi nan suke zuwa nan ma'asusa wallahi nan suke zuwa da wani dattijo makawa muna wasa da makawa in ba su sadaka na ce ina dattijo ce yaro kaifa ya yi kudi lokaci karkai gaggawa karkada daga hankalinka dogara da Allah in Allah ya za ka yi za ka yi yanzu ni da nake ba da farakar ƙarshen gani za a ba ƙarfi na ba Allah akwai abin da ya gagara Allah ya kun da hankalinka yadda da Allah kuna tare da ni jama'a li kulli ya kitab yamhullahu ma sha Allah yana goge abin da yake so wa yusbi Allah yana tabbatar da abin da yake so in Allah ya ga dama kai sadaka ne in Allah ya ga dama zai iya gogewa a ce an fasa talaucin yi kuɗi kai dai rike Allah to amma sai ba ruwanka da Allah kana gaba da Allah kana gaba da masallaci ba ka duk abin da na Allah ne ba ruwanka da shi kana da wani rabu kana da mai gida kana da yalla bai to sai Allah ya baka da wani rabu da mai gida da yalla bai amma ko ma gurin Allah ka ganin Allah zai so bar sadda kuna tare da to shine annabi Ibrahim ربنا عليك توكلنا annabi Ibrahim yake cewa ya ubangiji mu gare ka muka dogara da haka jama'a kowa ya dogara ga Allah wa ilayka anabna wa ilayka al-masir ay wa ilayka wahdaka raja'na bi tauba kuma ya Allah gurin ka kai duka zamu dawo mu tuba mimma takrahu min ma'siyatika ila ma tuhibbu min ta'atika Allah mun dade muna saba ku saba da wannan jama'a musulmi ku zama masu tawazu da kai ku zama fahimtar juna da ubangijin idan ka tashi yin addu'a ka nuna kai fa baka kyauta ba ka yi kuskure Allah ya tausaya maka shine rabbana alayka tawakkalna Allah na dogara gare ka wa ilayka anabna kuma na san ban yi daidai ba da ina laifi yanzu na dawo na tuba wa ilayka almasir tashe gare ka ciki sai Allah ya saurare ka kun san na sha gaya akwai wani bayanin da babu mai fahimta shi duk duniya sai Allah idan ka je kofar Ka'aba nan za ka ga bayin Allah suna addu'a wani bayani yake ma Allah tun yi haka yana addu'a yana addu'a sai ya saki hannun sai ya koma yana ma Allah bayani yana haka haka haka nan jiya aka yi haka abin da ke cikin zuciya shi yake fitowa yake daya ma Allah kuma Allah ya fahimci kowa jama'a muna so ne ku jawo wa ubangiji yanzu mun shiga cikin wani yanayi ba kada mai taimako sai Allah duk wanda kake kyautata mashi zato sai ya ba kai amma idan ka dogara ga Allah ka huta shi yasa shi annabi Ibrahim da annabawan Allah suka yi dada addu'a da haka annabi Ibrahim ya ce rabbana ya ubangijin mu alayka tawakkalna gare ka muka dogara wa alayka wa ilayka adabna kuma mun mai da al'amarin mu mun dawo zuwa gare ka wa ilayka al-masir kuma mun koma gare ka take a to shi ta gaba ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء إلى ربنا يا أبنجي mu la taj'alna lallin lil ladina kafaru karka samu zama fitina ga waɗanda suka yi kafirci ma'ana mun yi fito na fito da kafirai to ya ubangijinmu la salli alaina kar ka bari kafirai su hau kanmu nuna idan suka hau kanmu za su ne mu wa nuna mimma yaqdiruna alayhi min umurin imani kuma duk lokacin da kafirai suka samu dama sai sun hana mu al'amarin addinin sallar nan sai an hana kuma an gaba hana kuma wadanda suka hana wannan ai ba musulmai ba ne asalin wanda suka kudin wannan abu ai ba musulmai ba ne to shi sa annabi ibrahim yake to ya Allah karka sa mu zama fitina a gare su me fitina la na fitnatan lil ladina kafaru idan suka samu dama akan to kenan kuma addinin mu ya shiga uku ya lalace shine rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafar? ko kuma aka yi nasara muka bugo muka babba suka ci nasara akan mu sai ce to inda addinin naku na gaskiya ne ai da kun ci nasara kuna fahimtar wannan to shine rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru waghfir lana ya Allah ka gafarta mana rabbana ya ubangijinmu ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا يا أبنجي مكغافر سامنا إنك أنت العزيز الحكيم للي تيمب وعيني بحكمة وأجي مبارا بياني جميل الدعاء نتيا وجن الدعاء أقول لك الزامة مبنتا أقول لك اللهم أقول لك ربي أقول لك كما ربنا نتيا اللهم أبلغ في التعبد min babin ibada kana maganar uluhiyar Allah ana son ka nura lafazin Allahumma amma mafi yawancin annabawan Allah da bayan Allah salihai idan suka tashi addu'a suna amfani da lafazin rabbana ko kuma rabbi mun ba da misali da yawa a cikin alƙur'ani a jiya ana ramma sun so tu'adi imrana akwai addu'o'i da yawa ba mu guda biyu ko guda uku ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين إن في خلق السماوات والأرض مُؤْمِنَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ نَعَمْ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فإنا عذاب النار ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا نعم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا بعد فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وقولوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Ashe kun ka Allah ya kawo addu'o'in annabawa da mutanen kirki salihai. Wasu ina sun nuna muku wani sirri ne na addu'a ku da ke yanzu kowa ma zama malam ba a neman fatawan malamai ba a zama da malamai kun ga da kafar da ta ne da addu'a duk abin da zai addu'a ake kuma addu'an nan wallahi burin malamai ake zuwa da wahala a yi makaranta allo kwana bakwai ba isa da karfosai ba ko shinkafa ko kuli-kuli ana neman addu'a akan wani hali da ake ciki injin nika duk ran da aka yi sabon injin ran da aka kafe shi sai an yi addu'a idan aka kafe shi yadda yi farin ba da kuɗi sai shekara hamsin yana ba da kuɗi wannan amma yanzu duk injin nikan da aka siye shi da wahala ya kwana hamsin ba kai gurba ne so da ba addu'a kowa yana ganin kawai shi ya kwai ita addu'a da kuke gani malamai sun san sirrin addu'a akwai lafuzan da in an roƙi Allah da su Allah yana amfawa. shi yasa cikin sura Ali Imran da suka ce rabbana innana sami'na munabiya rabbana rabbana rabbana rabbana rabbana rabbana da ƙarshe sai Allah ya ce fastajaba lahum rabbuhum yanka muka sai Allah ya kamshi addu'a ya shi addu'a wani yake faru ta haƙi mafi yawancin addu'o'in bayan Allah za ka ga famu ke suke biyowa baya ana yin addu'a sai Allah yake ya karba don haka annabawan Allah za ka tun tashin addu'a ko su ce rabbi ko rabbani dan annabi Ibrahim ya yi addu'o'i alarma. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسرائيل إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ما لم تكن cewa duk lokacin da kai wani aiki mai kyau idan kana so ka karba sai ka kalli wata addu'a kan Ibrahim yayi Allah ya karɓa. Allah ya ce wa idh yarfa'u ibrahim wal qawa'id min al bayt isma'il ka ambata lokacin da annabi ibrahim ya gina ginin ka'aba ya daga shi da dan shi annabi isma'il sai ya ce rabbana taqabbal minna ya Allah ka karbi wannan aiki innaka antas samiul alim Allah kai mai ji ne kuma masani yanzu dan Allah ko an gaya maka ko ba gaya maka ba Allah ya anshi ginin ka'aba ko bai amsa ba ka kalli yadda ake zuwa a yi dawafi kowa yake so ya tafi ɗakin sa'aba albarkar addu'a ta gina masallaci ta zo kai kuri masallacin honorable kadaha kar kai haka ko ma ka fadi kai sujada ka ce Allah ya haƙuri ka karɓa. in ba kai addu'a Allah ya karɓa ba sai tuma kai su dinga kwana a masallaci da haka su da suka tashi addu'a su yi annabi ibrahim ya ce rabbana taqabbal ya Allah ka karɓa. da haka in kana so Allah ya karba sai kai amfani da wancan idan kuma kana neman Allah ya gafarta maka Allah ya maka rahama to idan ka shiga alqur'ani su malamai masana alqur'ani sun san addu'ar da ake zo a rarrashi Allah yayi gafara kin zo al-araf qala rabbana ظلمنا لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين النبي آدم جنانه هواء da Allah ya rike sai sa su aljanna sai ce duk kayan dadin aljanna ku ci amma ga wata itaciya kar ku taba ta shedan ya zuga su sai suka ci sai Allah ya fushi da su ya fatattako su daga aljanna yanzu sun yi laifi ko ba su yi laifi ba to da yake annabawan Allah ne sun san yaya ake rarrashin Allah da Adamu da Hawwa sai suka hada kai ala su biyu sai suka ce rabbana ya ubangiji mu na anfusana mun cika kawunan wa illa mutabbir lana mutum ba gafarta mana ba wata hamna mutum ba kai mana rahama ba la da kunan da minal fasirin da zamu tabbata yan asara kaga shi idan kana neman gafara da rahama a lokacin da kai wani ta'afa kai ta'addi kai rashin arziki kai rashin kirki to ka yawaita cewa rabbana walamna anfusana wa in lam lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin kai da kake aiki ko sai ka dauke ka aka kai ka cikin arna sababan ga karuwai ga giya ga saban Allah ga kudin haramun ka zo da dan kuskarin ka dan kadan kuma da talaucinka ga talauci ga kuɗi ga gauranci ga sha'awa ga zina kana neman Allah ta'ala ya tsare ka to makaranta alƙur'ani malamai sun san addu'ar da in ka lizince ta Allah zai kare ka don haka duk lokacin da ka ga zuciyarka tana so ta karkata ka fada wani sabon Allah akwai addu'ar da ta kama da wannan matsalar in kana yi Allah zai baba ka da shi haka ne alaran mu rabbana la tuzigh qulubana rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab malamai suka ce wannan addu'a ce ta neman sabari da hidaya kuna gane wa duk lokacin daga wata ta tafa ka a gaba za ta mai da kai dan kissa duk lokacin daga wata harka ta zo ta saban Allah kai ka san bai da kyau waɗanda suke wani wasa karatu su daina idan mutum ina karatu yana kawo wasa zai fita ko ina karatu mutum yana dariya zai fita ba wasan gwamnan ba duk lokacin da kake ganin ka kana samun wani tangarɗa kuna tare da ni za ka lalace za a zame ka sai ka tsarfafi rabbana la tuzigh qulubana ya Allah karka karkatar da bukatunmu ba'da idh hadaytana ban ka shiryar da mu wa hab lana min ladunka rahma Allah ka kawo mana kai mana kyautan rahama da tausayi da jinkai malamai suka ce duk wanda yake yin wannan addu'a in Allah ya yarda Allah zai tabbatar da shi akan shari'a kuma Allah zai tabbatar da shi akan sabati da tsayawa a kan addini muna tare da ni akwai wanda tun da ya aure mata shi ba taba bari ba ba taba haihuwa haka ne ko ba haka ba idan kana neman haihuwa ka sufafi ƙur'ani ka da yin addu'a annabi zakariya bai da da ya fahimci fa kada ya mutu bai haihu ba addu'a ne kuma sai amfani da kalmar rabb kamar yadda na sha taya muku ko dai rabbi ko rabbana me yace ya zakariya wa zakariya inna da ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوالدين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه نعم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا وكانوا لنا خاشعين Annaba Zakariya da yaga zai mutu bai da da sai daga hannu rashin rashi Allah wa zakariya Allah ya ce ka ambaci labarin Annaba zakariya in na da rabbo lokacin da ya je ya gane da ubangiji shi sai ya ce rabbi sai amfani da kalmar bi rabb ya Allah mai tausayi mai rahama mai jinkai la tazarni fardan kar ka da ban haihu ba wa anta khairul warithina kai da mafi alkhairin mai bada magana da yake yi amfani da kalmar da Allah yake so ya iya mu'amala da Allah ne Allah ya ce fastajabna lahu wa wahabna lahu rahya wa aslahna lahu zawja Allah ya ce jabna lahu kun kuna gane fa'un ko fa'un ta ili ko kan hali imran suka ce rabbana rabbana rabbana rabbana me Allah yake fasta jawala rabbu nan ta ki Allah ya karba mu. nan kuma da annabi zakariya ya shiga damuwa yace ya Allah ka bani da da yake yi amfani da lafazin da ake rarrashin Allah Allah yake fasta jabna lahu nan ta ke sai muka karba mishi wa habna lahu yahya har an har an samu ba samu cikin ba fa amma nan take Allah ya ba da cikin yayi bayuwa aka haifai aka rada mai suna Allah ce fasta jabna lahu wa habna lahu haya muka ba shi da yahya wa aslahna lahu zawja muka gyara mishi matan shi kila ta tsufa ta rakwakwaɗe ba ta haihuwa Allah ya juya da ita ya dawo da ƙuruciya ya tsara ta za ta iya ɗaukar ciki za ta iya nakuda za ta iya haihuwa za ta iya shayarwa. Kamar yanzu an ma ita kowa malami ba a ganin mutuncin malamai ba a zuwa a gurin malamai a sa yi addu'a wani ma zaka ji ake nema na iya je ka je ka don haka idan kana neman haihuwa ka yi addu'ar annabi zakariya wani kuma ya sami ‘ya'yan a ka rashin fara wannan ɗauke-ɗauke wannan sace-sace wannan neman magana wannan bejin magana wannan zahe-zahe wannan baya kwana a gida Kaka shi matsalar wannan ba irin da waccan bane shi waccan mai yake bukata haihuwa to shi kuma yanzu so yake in za a bashi a bashi wata iri a bashi nagari shi yasa malamai suke cewa idan kana neman ɗa na gari ita kuma addu'ar za ka yi sai ka ce rabbi habli min ladunka rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a rabbi ya ubangiji habli min ladunka dhurriyatan tayyiba ya Allah in za ka bani ya ka bani zuri'a na gari haka ake kake ta addu'a da da da da karshen da ya kashe ka ko ya kashe ka hissan ko ma'anawiyar ko bakin cikin shi ya kashe ka ko kuma ya sa hannu ya kashe ka kafin duka annabawa sun yi amfani da rabbi ko rabban to ladabi na gaba kuma addu'a in za ka yi addu'a mun ce ka sa rabbi ko ko rabbana to ka fare makanka kafin kai wani lokacin za ka yi addu'a to ka fare ma kanka sannan ka yi mawani. annabi nuhu alaihi salam ya nemi Allah ya gafarta mu ya gafarta mu iyayen shi ya gafarta mu musulmai رب اغفرني ولوالدي ولا تزد الظالمين إلا تبارا annabi nuhu da yake neman gafar Allah sai ce rabbi gifirli Allah ka fara gafarta mini in duk duniya an shiga aljanna ka shiga wuta ba komai ba kowa ya shiga aljanna kai mamanka da babanka da ƴanka da kowa ya shiga aljanna kai kana wuta me aka yi me ka gani me ka fahimta to nema Allah ya fara gafarta maka kafin gafarta mu sai ya ce rabbi gifirli Allah ka gafarta mu ashe kuma bayan kai ba ka da wanda ya kuwa iyayenka sai ta rufe gifirli wani walidayya wani man da kada bai iya mu'minan wani mu'mini na sauran mu'mine maza da mata sannan suka shiga kun gane da ban addu'a ko amfani da lafazin rob sannan ka fara da wa da kanka annabi ibrahim ya roƙi Allah ya taimake shi ya dinga kula da sallah shi da zuri'a shi me yace ربنا إني سكنت رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هيك الامر الله يرمى هيك شيء والله يتأمل هذا الدعاء wallahi sai kana addu'a in baka addu'a sai ka gagare ka ku duba duk duniya in ka cire annabi Muhammad wallahi ba ai mai daraja annabi Ibrahim ba amma fadi yana roƙon Allah rabbi ja'alni muqimat salati ya Allah ka sa in dinga yin sallah Allah ka sa ni cikin bayin ka masu tsayi da sallah kai ka taɓa yin wannan don haka kaga da ya tashi sai ya amfani da rabbi ya ubangiji na ka sanya ni cikin masu tsaye da tsalla rabbi an muqimat salati wa wannan dhurriyyati ya Allah ka taimake ni ƴaƴana su dinga tsalla ya Allah ka taimake ni ƴaƴana su dinga kula da tsalla yanzu ko jiya da daddare mun gama isha'i wani makwabci na yake biya an yi magariba yara suna zaune aka yi sallar aka kare ana gamawa an fara raba kuru suka shigo yanzu wannan aikin wane ne zai kula da shi uwa ko uba ko ni ko kai uba ɗanka ya yi sallah baka sani ba bai yi sallah ba baka sani ba to sai ka yi addu'a ka sa ido ka ta sakeya ka tabbatar kana yi muje a ina yi sallah waye liman wata sura ya tsaya ya karanta a daidai ina aka tsaya ka tabbatar da ɗanka yana sallah da haka annabi rabbi yace rabbi ja'alni muqima as-salah ya Allah ka sa ni cikin masu tsayi da sallah a kan lokaci wa min rabbi ja'alni muqima as-salati wa min zuriyyati Allah cikin zuriya ta ma ka samar da masu yin tsayi da sallah sanai ta rabbana ghfir lana wa rabbana taqabbal du'a ya kuma ubangiji ka asha addu'ar ka ga amfani da rabbi kuma amfani da me ربنا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا ربنا يا أبنجي مكذافر تامنا كذافر تام مؤمنين ran da za a tashi يا wani walidai ya Allah gafarta ma mu'minai wannan ladabi ne ربنا addu'a amfani da rabb da rabbana da kuma farawa da kai annabi musa shagabar mayan annabawa an buga tunanin duniya su fir'auna da hamani fir'auna ya wada annabi musa annabi musa ya yi babar maya kai saboda tabbatar da addini sai da annabi musa sai fakin tsari don kwashe annabi haruna daga ƙarshe sai annabi musa ya roƙi allah ya gafarta mashi shi da kwashe annabi haruna قال رب اغفرني ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين bayan duk an gama gwagwarmayar annabta da kira zuwa ga Allah babban burin musulmi shine Allah ya gafarta ne in an je lahira ya shiga aljanna ta basu annabi Musa dan aljanna amma duk da haka sun je suna neman rarrashin Allah yace rabbi gishirli ya Allah ka gafarta mu annabi Musa bai ce Allah ya gafarta mu to laifin ne ya Allah ka gafarta mu wani akhi dan uwana ma da muka yi neman muka yi gwagwarmayar yada addini muka yi gwagwarmayar annabta da shi annabi Harun ya Allah ka gafarta mishi kaga annabi Musa da ya tashi sai fara neman Allah ya gafarta mawa shi mm. duk da dan shi ba annabi ne sai ya rabbi gifirli wa li'akhi wa adkhilna fi rahmatika ya Allah Allah ka tausaya mana ka shigar da mu cikin rahmatika wannan ita ce addu'ar bayan Allah salihai wa adkhilna fi rahmatika ya Allah ka shigar da mu cikin rahmarka anan ma za mu fara koyon ladabin amfani da lafazin rabb da kuma farawa da wa da kai dawo صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا يزيد المهاجرون والأنصار ينقى الجنة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا إلى الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون المهاجرون والذين تبوأوا الدار والإيمان من الذين يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم مما أوتوا ويؤثرون ولو كان بهم خصاصة حمدته فأولئك هم المفلحون نعم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله أكبر ولكن سوني mafi alkhairin al'umma al-muhajirun wal ansar waɗanda suka yi hijira daga maka suka zo madina mutanen madina suka tarbe su Allah ya yi musu alkawarin aljanna ya ba su aljanna Allah ka hada mu da su a aljanna to sai ya nuna mana in ka tashi yin addu'a daidai da magabata sahabbai da tabiya in za ka yi muka addu'a to ka fare makanka jala yake wallabi na ja'u min ne. waɗanda suka biyo bayan sahabbai ne suke cewa ya ƙulu na rabba na lana suna cewa ya Allah ka gafarta mana kaga abu biyu na farko sun yi amfani da kalmar mene rabbana kuma wa suka fare mawa kawunan يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان كما كغافر تام ولن يستر دايم دا إيمان المهاجرون والأنصار ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا الله كرك صامنا كامر ودن الايمان إيمان يا جماعة؟ ربنا إنك رؤوف رحيم ثم قال الدعاء ربنا sun ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا تذكر ربنا إنك رؤوف رحيم الله كي مي توصيا واني مي تنقي الله mana منك تكم yan uwana musulmi duk matsar da kake sha akwai ta a cikin alkur'ani wanda ya sani ya sani wanda bai sani bai koma makaranta malamai suka ce daidai da admission kana nema ko kana neman wani appointment a Abuja an ce sai ka ga wani rabu sai ka ga yin labai rabu da shi dawo masallaci cikin dare yi addu'a wallahi tallahi Allah zai buɗa maka hanya da baka tsammani ba malamai na cewa idan kana da wata bukata wani ofis da kake so ka shiga kuma akwai wani kamun kafa da kake so ka bi akwai addu'ar da in ka safe ta Allah zai biya maka bukata bari ku ga alaran ma ko zai iya gano ta ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين daga cikin addu'ar ka dinga cewa rabbana ftah bainana wa bain qaumina bil Allah kai mana buɗi tsakaninmu da mutanenmu Allah kai ne mafi alkhairin mai mai yin buɗi kaga wannan addu'ar kana yin ta Allah zai buɗa maka kai ka inda baka yi tsammani ba idan kuma wani guri kake so ka shiga ofis kana so ka fita daga wani ofis yana yiwa ko bai yiwa kana son ka bar nan ka koma can to ita ma kuwa ta addu'a Qur'ani وأخرجني وأخرجني idan kana da bukata irin wannan tasir fafi wannan addu'a ka ce rabbi ya ubangiji da mudkhala tiriqin ka shigar da ni gurin shiga na gaskiya babban ofis wa ƙarfin ka fitar da ni ta mafita ta gaskiya ba tare da an kore ni ba inda nake a sallame ni ba a kore ni ba waje alli min ladunka Allah ka kawo min sanadi ta hanyar ka sulfanan wata madogara na tsira wanda zai taimake ni mutum na wani kake kamawa da sunan zai taimake kai cuce ka so da baka kama Allah ba baka yi addu'a ba baka san sirrin ba baka san ya ake yi ba baka zauna da manyan malamai ba ba a zama da manya a koyi darasi suka ce in ka surfa wannan addu'ar da izinin Allah Allah sai ya yaye maka damuwa kai sai da kinnafa sunan da suke damu mutane mutum da kimar shi da darajar shi da kudin shi da izzar shi ya zama kakkantacce wulakantacce mai rauni to akwai addu'ar da idan ka wulakanta ka kakkanta ka tozarta kawai wani ba a daji ya tafa ƙeyarka da bindiga yana maka wulakanci yana tozartar da kai idan ka san ƙwar'ani da kyau akwai addu'ar da in ka fage ta sai Allah ya fada kai da izinin Allah Allah था rufe cewa in ka samu kanka cikin kaskanci da wulakanci in kana yin wannan addu'a Allah zai fidda kai kace rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahliha ya Allah ka fitar da mu a wannan alƙaryar wannan dajin da azzalimai suke mulki ta waɗannan azzaliman kidnappers ya Allah ka fitar da ni ka bani mafita shine rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka سلطان واجعلنا من لدنك وليا واجعلنا من لدنك نصيرا يا الله ككاو منا agaji ka kawo mana tallafi ka kawo mana mai taimako ka kawo mana mai bamu mafita wannan addu'ar in kana yin ta za ka yi mamakin da Allah zai fitar shekara biyu ko uku da suka wuce ko na makamancin haka na taɓa yin wata addu'a na taɓa ba da irin waɗannan surukan addu'ar sai muka haɗe wani mutum a gurin jana'iza malami ne Sai ce malam ka daina irin haka ya irin waɗannan abubuwan kake faɗa kowa yana ji mu ahlus sunna ne mu ahlus sunna ne waɗanda ba mu ba ba sa gaya maka wannan sai dai ka kawo kuɗi sai dai ka kawo kuɗi a yi maka addu'a to in dai ana iya raba fata to ya kamata a raba shari'a in dai za a iya tallan barna ya kamata a yi tallan mai shari'a ina fata an gane a shahid yan uwa addu'o'i a alqur'ani suna da matukar ta'abiri a rayuwar mu'mini idan mutum ya rike ta zaka sha mamakin da Allah zai bashi mafita ai ba ku manta ba karatun da muka yi a babu tareda har addu'a samun kuɗi na koyar kuma wani yazo yake wallahi malam na gwada na samu Qur'ani shaqun dummi duk abin da baka tsammani akwai shi a cikin al to amma gwargwadon yadda ka fahimce shi gwargwadon yadda zai fahimce ka gwargwadon yadda ka rike qur'ani haka qur'ani zai rike ka mu koma karatu laqad kana lakum fi rasuli fi laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira ba haka bane laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء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 ذكر وما لديها